Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau litinin shida ga watan Yulin shekarar dubu biyu da 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na wannan la'asariyan. Kafin ku ji abin da muke dauke da su ga kanun labarai. India ta kasance kasa ta uku bayan Amurka da Brazil sakamakon sabbin kamuwar coronavirus uku a yau litinin. kasar saudiya ta bayyana cewa mutane dubu ne kawai za su samu damar aikin hajin bana kana ta bayyana sabbin ka'idojin aikin bana domin gudun yada cutar covid-19 india da china sun fara janye dakarunsu a kwarin galwan da ke gabashin ladakh inda a makon jiya suka yi wata mummunar arangama kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji labari da dumai-dumansa akan kama shugaban hukumar efcc ibrahim magu da hukumar tsaron farin kaya ta dss ta yi akan zargin mallakar wasu kadarori guda hudu da kuma tura kudade zuwa kasashen waje za ku kuma ji cewa gamayyan kungiyoyin fararen hula a najeriya sun yi wani taron wuni guda a birnin katsina A kan yawaitar fyaɗe a birane da kauyukan kasar muna kuma ɗauke da wani rahoto akan ja'in ja da ake yi da wasu shugabannin ma'aikatan gwamnati a najeriya a lokacin da ritayarsu ya kai bayan haka sai shirin ilimi na yusuf ali harande da sakonni don ka aiko mana ta hanyar imel amma sai mun fara da jin labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da maraici ga cikakkun labaran duniyar. India ta ba da sanarwar sama da sabbin kamuwar cutar COVID-19 dubu ashirin da uku a yau Litinin. Lamarin da ya sa kasar ta zarta rasha a adadin yawan masu cutar inda ta koma ta uku a duniya. Yanzu India ce ke biye da Amurka da Brazil a yawan masu dauke da cutar. Ƙasar ta rufe tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa amma sannan a hankali gwamnati ta fara sassauta takunkumin da ta sanya a ɓangaren yawon buɗe ido a cikin gida domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Sai dai a Udar Pradesh jihar inda ta fi yawan jama'a jama'ai sun ƙara tsawaita wa'adin kulle akan kasuwanci wuraren shakatawa da gidajen tarihi na yawon buɗe ido da ke birnin Agra ciki har da Taj Mahal a daidai lokacin da cutar COVID-19 yake ci gaba da yaduwa. wuraren shakatawa da sauran wuraren yawon bude ido a agra sun kasance a kulle tun watan maris yayin da gwamnatoci a kasashe da dama ke fama da tunanin yadda za su tunkari cutar coronavirus wani rukunin masana fasaha 239 daga kasashe 32 sun yi kiran hukumar lafiya ta who da ta sabunta bayani game da yadda za a fuskanci cutar da ke yaduwa ta iska a wata gundumar arewa maso yammacin sifaniya wani yankin kasar ya kasance karkashin kulle tsawon mako guda sakamakon fargabar da hukumomi ke yi na samun sabon barkewar annobar covid-19 jami'ai a marina da ke yankin galasiya sun killace duk mazauna gundumar dubu saba'in bayan da wuraren sai da giya da dama a yankin suka bayyana samun sabbin kamuwar cutar jami'ai a faɗin jihohin yankin kudancin amurka sun bayyana damuwa akan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan yayin da shugaban kasa donald trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa ba ne kate gallego magajiyar birnin yammaci na phoenix da ke jihar arizona ta faɗa kafar labaran abc cikin wani shirin a wannan makon cewa mun yi gaggawar buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan maris da afrilu ta ce muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ta kai dubu hamsin da tara a birnin da ke da yawan mutane miliyan 1.7 Gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar. amurka ta sami sabbin kamuwar cutar sama da dubu hamsin a 'yan kwanaki da dama na baya-bayan nan mafi akasari a jihohin yankin kudu da suka kauce wa babban barkewar annobar a watan maris da afrilu yayin da biranen yankin arewa maso gabashin kasar musamman ma new york suka fi jin jiki a yanzu adadin masu cutar a waɗannan biranen ba su da yawa jami'ai a wasu daga cikin jihohin da abin ya shafa sun sake sanya dokar kulle domin yunkurin dakile yaduwar cutar ko da yake birnin new york na shirin sake budewa a yau litinin inda za a bude sana'o'in gyara jiki kamar shagunan gyara gashi da aski da faratu a jihar florida kadai alkaliman sabbin kamuwar cutar sun kai dubu goma sha ɗaya da hudu a ranar asabar alkaliman sabbin kamuwa mafi girma cikin wuni guda yayin da manyan birane a amurka suka yi tarukan murnar zagayowar samun 'yancin kan kasar duk da cewa dozinan kananan birane sun soke. A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu faro rahotannin namu da wannan labari da ya shigo mana da dumi-duminsa a kan kama shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta yi a kan zarginsa da mallakar wasu manyan kadarori guda hudu da kuma tura kudade zuwa kasashen waje. Babban editan sashen Hausa da muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta tattauna da wakilin Umar Faruk Musa a birnin Abuja akan wannan batun. kamar awa biyu da suka wuce ne muka samu labarin cewa hukumomin dss sun kama ibrahim mustapha magu wanda shine ke rike da mukamin shugaban hukumar efcc wato hukumar nan da ke yaki da hanci da rashawa a nigeria bayan da aka fara gudanar da wani bincike akan koke-koke da aka yi akan yadda yake gudanar da aiki da zarge-zarge na almundahana da yin ba daidai ba da nuna son kai da wato rage ko ba da bayanai na karya game da abubuwan da hukumar take yi domin kare matsaloli na cin hanci da rashawa da najeriya take yaƙi domin ya dade da yi mata katutu. to kana ganin wannan yana da nasaba da dalilan da ya sa majalisar dokoki ta kasa amincewa da sunan shin da aka bayar ko kuma wani batu ne na daban. dama kwararru da masana shari'a da tsofaffin ma'aikatan gwamnati sun bayyana cewa ka'idar aikin gwamnati a najeriya shine mutum shi rikon mukami na wata shida idan bai samu aka tabbatar da shi ba dole ya sauka amma abin ban mamaki shine ibrahim mustapha magu duk da majalisar dattawa ta kasa wadda ke da hakkin tantance so biyu ana tura sunan shi tana kin shi amma har ila yau aka bar yanzu ya fi shekara biyar yana rike da wannan mukami da riko wanda ya sa dokokin ƙasa kuma dama an yi wa hasashe cewa ba zai iya aiki ba domin hukumar ta ta bayyana cewa tana da bayanai cewa zai zama lalura ga kasar najeriya a yaki da cin hanci da rashawa domin ciki yake tsumbul a cikin cikinsa kuma bai da kwarewa da iya riƙe wannan mukami amma dai aka bar to kawo yanzu akwai wani bayani da ake samu a hukumance dangane da wannan lamari. hukuma kawo yanzu bata ba da bayanai ba amma dai mun tabbatar da cewar an kama mustapha magu kuma mun tabbatar da cewa an yi sati biyu zuwa uku ana gudanar bincike a kan shi kafin yanzu a kamo shi ya amsa wayannan tambayoyin wanda ke nuna cewa gwamnati tana da tabbatattun bayanai har da cewa kasashen waje sun kamaci ba najeriya bayanan sirri domin yana rike da wani mukami kuma yana yi masu zagon kasa a wurin ba da haɗin kai da ake na kasa da kasa wurin gudanar da wannan yaƙi da cin da rashawa. To, mun gode kwarai da gaske za mu saurari cikakken bayanin da za ka aiko mana a shirinmu na gaba. Allah ya kai na gode. To madalla a gaida Umar Faruk Musa. A yau Litinin ne kuma ga gamayyar kungiyoyin fararen hula a Najeriya suka yi wani taron wuni guda a birnin Katsina da ke arewacin kasar akan yawaitar fyaɗe a birane da ƙauyukan kasar. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya ce mahalarta taron sun yi kira ga gwamnatin kasar ta ɗauki tsauraran matakai na hukunta duk wanda ya aikata fyaɗe. Ga kuma rahoton da ya aiko mana. A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. kasuwannin asiya a yau litini sun faɗi warwas yayin da wasu zuba jari suke taba ba game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri sakamakon annobar coronavirus Kamfanin Niki a Tokyo ya yi asarar kashi 2.3 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci, inda Hang ya yi ƙasa da kashi 1.3 cikin 100 a yammacin kasuwanci. Kana hannayen jarin Shanghai Composite ya yi ƙasa da 8 cikin 100. S&P da ASX da ke Sydney sun yi ƙasa da kashi 1.6 cikin 100, yayin da hannayen jarin Kospi da ke sol su ma suka yi ƙasa da kashi 1.9 cikin 100. Sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke S&P da ASX da ke Sydney sun yi kasa da kashi 1.6 cikin 100 yayin da hannayen cosby da ke Seoul su ma suka yi kasa da kashi 1 cikin 100 sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mumbai suka yi kasa da kashi 1 cikin 100. kasuwannin mai sun faɗi a yau litinin yayin da ake sai da ɗanyen man amurka akan farashin dalar amurka 37.95 kowace ganga abin da ke nufin ya yi ƙasa da kashi 1.4 cikin 100 a kasuwar mai ta duniya ana sai da ɗanyen man brent akan farashin dalar amurka 40.46 kowace ganga kasuwannin kuɗi sun fara farfadowa a hankali yayin da gwamnatoci a faɗin duniya suka fara buɗe kasuwanni bayan sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin daƙile yaduwar allo annobar coronavirus. amma kasuwannin amurka sun tafka babban asara a ranar juma'a a sanadiyar hauhawar sabbin kamuwa da cutar a fadin kasar. daga ƙarshe babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta yi gargaɗi a yau litini cewa faɗaɗawar da isra'ila ke niyyar yi a yammacin gabar teku kan iya haifar da sakamako mai muni ga isra'ilan da falasɗinawa da kuma yankin kana kuma zai iya illa sosai a fafutukar sasanta tankiya tsakanin kasashen biyu a wata sanarwa basharar ta ce faɗaɗa matsugunai ya saba ka'ida kana duk wani yunkurin kwace wani yanki da ke bangaren Falastinawa na iya tsawaita matsalolin take haƙƙin bil'adama wanda ya kasance wani bangare na rikici da ke tsakanin bangarorin biyu na tsawon shekaru ta ce ina mai matukar damuwa da cewa ko da mafi karancin faɗaɗa matsuguni na iya haifar da karuwar tashin hankali da rasa rayuka yayin da za a sanya katanga a jibge jami'an tsaro kana al'ummomin biyu za su kasance kusa da juna ta ce tsarin dokar da ake amfani da ita mai mataki biyu a kasar zai wargaje tare da haifar da mummunan sakamako a rayuwar falastina wanda suke da karancin damar daukar matakai na doka sabuwar gwamnatin hadakar isra'ila da aka rantsar a tsakiyar watan mayu da firan minista benjamin netanyahu ke jagoranta na shirin fadada matsugunan yahudawa da kashi talatin na yankin gabar teku ciki har da matsugunan yahudawa da kuma yankunan da galibi falastinawa ke zaune tsarin gwamnatin bai samu cikakken goyon bayan al'ummar isra'ila ba to dalla a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to dalla. kundin tsarin mulkin najeriya ya yi tanadi a kan duk ma'aikacin gwamnati da ya kai shekaru 60 ko yan shekaru 35 yana aiki a latilas ya yi ritaya daga aikinsa sai dai manyan daraktoci a fannonin aiki da dama a kasar sun yi biris da wannan doka ga dai karin bayani daga shamsiya hamza daga birnin abuja Babban kalubalen da ke ciwo ma'aikata a ma'aikatan gwamnati a Najeriya tuwo a ƙwarya shine zargin mamaya da yin baba kere a shugabancin gwamnati. Kundin tsarin mulki a Najeriya ya yi nuni da wa'adin ritayar aliki a kowane ma'aikatar gwamnati a ƙasar da shekaru 60 ko 35 a hidimar ƙasa. Sai dai akwai wasu ɓangaren da hakan bai shafa ba kamar ma'aikata da malaman jami'o'i a ƙasar da su shekaru 65 zuwa 70 aka basu na yin ritaya. A ɓangare guda kuma kwamitin Orosanya da aka kafa a zamanin shugabancin Chief Olusegun Obasanjo ya ba da shawari kan cewa duk wani darekta da ya kai shekaru takwas a kan kujera to dole ne ya sauka daga mukaminsa ko ya kai shekaru sittin ko talatin da biyar da aiki ko bai kai ba. Da shuɗewar gwamnati aka yi watsi da batun shi kamar yadda shehun malami kana masanin shari'a a ƙasar Farfesa Shehu Abdullahi Zuru ya yi ƙarin haske. Tunanin gwamnati a wannan lokacin da kuma wannan lokacin da muke ciki shine idan har aka wanzar da wannan uh, tanadin da doka ta yi da cewa sai dai ka yi shekaru hudu kana darekta sannan ka tafi ko kuma ka yi takwas ka tafi ya yi ma abin nan aikin gwamnati a karasai domin an waye gari gwamnati tana ta korafe-korafen cewa gogaggun ma'aikata waɗanda ya kamata a ce suna a gwamnati domin su ba da nasu da tasu gudunmuwa ta musamman domin ci gaban tattalin arzikin ƙasa da kuma ci gaban ƙasar gaba ɗaya an ce su tafi su ba aiki to amma kuma idan ka dubi al'amarin ta wata hanya daban zaman su da kuma ci gaba da aiki a wannan matakin da suka kai na darekta eh, zai iya yin aiki wurin kuzarin ƙananan da ke karkashin su Bincike ya nuni da cewa ba sabon al'ada ba ce idan babban darakta a fannin kiwon lafiya ya kai shekarunsa na yin ritaya aka naɗa wani a madadinsa da zai yi aiki na wucin gadi har sai gwamnati ta naɗa wanda ya dace ya mamaye gurbin gurbinsa hukumance. Sai dai a halin da ake ciki yanzu kungiyoyi da masu ruwa da tsaki a bangaren kiwon lafiya sun bayyana takaicinsu dangane da yanda wasu daraktoci a sashen suke yin ritaya duk da cewar sun kai shekarunsu na ajiye aiki lamarin da wani jami'i a bangaren da ya nemi a saka ya sunan shi ya ce sai gwamnati ta yi tsayin daka wajen shawo kan matsalan. Akwai zargi da ake yi ba wasu ma yanzu ba da kuɗi suke yi idan su je su a ƙara musu shekarun kuma yadda muka to a civil service a gaskiyar magana wato abin ya lalace ya lalace yanzu inda ba ka tsammani mutane sun taho da tsummar tsoron wannan gwamnati don yadda aka tsoraci gwamnatin nan irin waɗannan abubuwan ana tsammanin ba za su tafi ba za su tafi faruwa ba to sai amma gashi a gurin da ake tsoro shine ma yake faruwa to saboda haka kin ga abin da yake faruwa wallahi akwai babban matsala saboda haka sai wato ita gwamnati ta zauna ta yi nazari akan wannan an samu mafita mafitar ita ce duk wanda ya cika shekara sittin ɗinsa ko kuma ya cika shekara talatin da biyar in ma shi ne aka kafa najeriya da shi to ya tashi ya bawa mutane bayan shekara talatin da biyar kana guri me za ka iya yi akwai matasa kamar su yusuf salisu da suke kira ga gwamnati ta sa ido akan batun dokokin ritaya kuma a tilasta waɗanda suka kai shekarun ritaya ajiye aiki saboda dole ne a ba 'yan baya dama su yi wa ƙasa hidima hidima. To ya kamata gwamnati ta duba san menene ya kamata a yi domin a ba matasa dama duk wanda ya kai matakin aza aiki abu ka'ida aiki in dai ana son ci gaba sakamakon duk wani abu da aka tasa ci gaba ake bukata. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Yusuf Ali Harande ya gabatar da shiri na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon. za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba matakan da aka ɗauka wanda ya tabbatar da cewar mahukunta a shirye suke domin ganin an kare lafiyar ɗalibai da ta malamai a jamhuriyar Nijar, waɗanne irin ƙalubale ake fuskanta a cikin shirin buɗe makarantu. Ga Yusuf Abdullahi ɗauke da ƙarin bayani. To sai dai duk da matakan kare makarantun na Nijar daga barazanar cutar ta corona da gwamnatin Nijar ta yi ikirarin cewa ta ɗauka akwai sauran jan aiki a gaban gwamnatin a cewar Aliyu Hassan samuna shugaban kungiyar malaman makaranta ta isnaibba Gaskiya gwamnati ya dauki matakai amma abun da aka ka cikin lokacin bai isa ba. Kamar yanzu in kai lissafi lokacin namu an kawo muna bidorka wanda za a wanke hannu a da shi amma bidon nawa mai yara nawa da klasoshi nawa kuma in an yi lissahi yara ba a basu ba shi abun da za su kara kansu wanda ake mata babet yaran primaire secondary ma in ka yi lissahi da yawa in ka kana tar yara basu da shi kuma abin nan shi yasa kwana na hari ma na komawa kaga ɗalibai suka ce ba su koma tunda sun tabbatar da abin da ake duka ba daidai ba ce haka ya ma a university mun ga shugaban da ya fito na sanin ya ce wallahi motokin da gare su bai isa kenan bai iya sa a kara a kara kiyaye lahiya ma talibai kenan gwamnati ya so a koma aka yi niyya a koma kuma an koma amma matakai da aka ɗauka bai isa ba. Domin rage cunkoson ɗalibai a cikin makarantu, hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar Nijar sun bullo da wani tsari na musamman na ba da ilimi ta hanyar rarraba ɗalibai. Kamar yadda kai gama Ibrahim, daraktan makarantun sakandare na yankin da magaram ya yi ƙarin bayani. A secondary abin da muka yi, inda muka san da cewa yara sa da yawa kuma akwai irin wani klasosin wani na kara. da ba zai sa ba yara su samu su zamna su yi karatu mun ba da dama mun ce duk wanda yake iya yana iya raba lakulkin biyu wani wasu zo da sahi tun da kisan ba ba aiki da marciya nan a kare daya aiki sabka kare daya da aiki sabka to mun ce maimakon yara su zama gida da kare daya mun ce wasu zo da sahi su yi kur in su saka kare daya da rabi wancan kuma gurbin ba su yi da sahi ba su zo da marciya su yi wannan zai ba mu daman cewa da ko an yi ruwa klasun da gare mu suna iya kama yaran su yi wannan su yi katin da mu. To ya ɗalibai ke kallon wannan tsarin na rarraba sojan wajen ɗaukar ilimin? Isaka Magaji yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin ɗalibai a jamhuriyar Nijar. Akwai rauni kaɗan a tafiyan musamman ma abin da ya sha wajen rukuni-rukuni da ake yi misali aji guda sai zo a raba shi eh, gida kashi uku ko hudu to nan ma duk da ma cewa abun kamar kusan ɗaya ne me akwai bata lokaci a harakan tun da yanzu misali gwamnati tana da halin da za a ce a kawo kamar kayan aiki ko wasu na'urori wanda kawai duk in ajin in ma mutum dubu ne in zai shiga cikin ajin ana kawo na'uran da kawai a auna a yi gwaji a auna duk wanda zai shiga cikin ajin a diba a gani in la ya shilau ya shiga ya shiga to ba a yi ba sai ake rarraba suna da hanyar da za su nemo wannan na'urorin wanda ya kamata a ce zai ba mutane damar da za a ci kawai a ci gaba da aiki a ci gaba da daukan darasi a dunkule a lokaci guda ba sai an zo an yi ta rarraba mutane ba a bata lokaci. yanzu haka dai hankali ya karkata ne wajen ceto shekarar ta bana da haka shugaban kungiyar iyayen ɗalibai na da magaran lauwar kulubali ya nemi gudunmuwar iyayen ɗalibai domin cimma burin da aka sawa gaba. Iyaye muna roƙon su a ba yara kuzarin zuwa wurin aiki tun da kwana arba'in da biyar kaɗan ne na cewa a da shekara a da karatun shekara to amma an aka taimaka musu yara ƙanana su tashi su a lokaci yaran da zai zamanto za su yi aikin sahe su je na masu marice su je sai uwaye sun kula kada yaro ya ce maka yau ban mayi sai gobe da sai kowa a yau da marice ban mayi sai sai na marice miki a a bi su sau da kawa a ba su kwarin gwiwa da su je su yi wannan karatun in suka yi haka to alhamdulillah ina tsammani a cikin kwana biyar kin ana iya wani abu babu zancen wasa aiki ne tukuru da uwaye da yaran a tsaya ba su kan aiki babu zancen tseko tsaiko kai ya zo daga yara kai ya zo daga malamai su ma dai kungiyoyin ɗaliban jamhuriyar nijar sun yanke shawarar sassauta fafutukar da suke yi a cikin waɗannan kwanakin 45 bayan kauracewa azuzuwa na kwana ɗaya da suka yi a farkon koma karatun abu mummuni salisu shine shugaban kungiyar ɗaliban makarantun sakandare na damagaram mu matsayin mu na kungiya mu ma wani sifile wani waye zan mu sassauta mu gani dan a ci mu guri insha Allah saboda muna tausaya ma wasu yaran wasu uwayen su basu da kuɗin da za su biya musu ekol prive mu muna kira da ekol prive da su sani wannan kwanaki da aka ya kamata da su rage ma ɗiyan talakawa an yi kwana kusan wata uku bisu biyan mu shina kuma yanzu mun yi wasu ekolluka sana cewa a cika musu kuɗin su ba ma abun ba yayin mutum ya ji a convocation ta jaraba to muna kira da wannan ekolluka na kuɗi da su diba su gani wannan kuɗi su rage shi su taimaka ma ɗiyan talaka tunda da da ake lakwal a nijar dan a buɗe ta ne saboda saboda yan talakawa wanda aka kora a taimaka musu. Wata matsala da kuma ta kunno kai a kwanaki kalilan da sake buɗe makarantun a Nijar ita ce ta labarin da aka yayada cewa ana yi wa ɗalibai allura a cikin makarantun hakan yasa iyayen ɗalibai da dama janye 'ya'yansu a cikin makarantun ganin yadda wannan labarin ya saka fargaba a zukatan iyayen ɗalibai hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar ta nijar sun gaggauta karyata labarin ali goje dango shine babban daraktan da ke kula da ilimi a matakin farko a birnin kwanni ya isar da wannan sakon. mu mushannin lakwal ne yara ko uwan 'yan lakwal suna son su mu kan kanmu son su muke kenan abin da duk zai cuta musu mu za mu kiyaye kuma na kwatanta musu da allura in za a yin ta ba ta yiwa likita ya zo ya ce kawai allura za shi sai ya shaida masu iko an shaida mu kurefe an shaida mu sarki an shaida mu mayar ga shi za mu allura kuma ga irin allurar da za mu yi kuma ga lokacin da za ta ɗauka kuma in allura za a yi mu 'yan likita suna shaida mana mu ma mu samu mu shaida ma direktorin lakon su shaida ma musa a shaida ma yara za a yi musu allura a dai ranar shida ga watan ogis ne za a gudanar da jarabawar karshen shekara ta farko wato bapc sannan a ranar sha bakwai ga watan ogis na shekarar dubu biyu da ashirin a gudanar da jarabawar bakaloriya ni yusuf abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka Masu sauraro baki ɗaya cin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku musamman wakilin namu Yusuf Abdullahi da wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. ga mutane kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen mushiminku. To madalla a gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Magaran Jamhuriyar Nijar. Ya ce salam VOA Hausa. Muna dab da shiga harkokin siyasa a Jamhuriyar Nijar. Muna kira ga al'ummar ƙasar Nijar don Allah su kiyaye kalamun cin zarafin wani ɗan takarar jam'iyyar siyasa. sai saƙon bello isiyaku birnin fulani jihar gomben najeriya da ke cewa assalamu alaikum voa fatan alheri ga daukacin ku Muna kira ga shugaba Buhari da ya sanya ido wajen ganin an yi gaskiya da adalci wajen daukar dubban 'yan Najeriya waɗanda suka nemi aikin 'yan fawa ba tare da sanya siyasa ko alfarma ba. Sai sako daga Fatima Gazali Kabir Lolo daga Saudiya. Tana cewa Allah sarki 'yan uwana mata wannan shekara kuma da haka ta zo mana. Na fara da wannan maganar ne ganin yadda 'yan uwana mata da kuma ƙananan yara suka tsinci kansu cikin wani hali a Najeriya na yawaitar annobar fyaɗe. Ina kira ga hukumomi ya kamata su ƙaddamar da binciken bokaye da kuma malaman tsibbu domin kuwa ba sa rasa hannu akan wannan masifar ganin cewa yawancin fyaɗen akwai son rai a ciki. Sai sakon Alimadu Admo Baga da ke jihar Borno ya ce salam muryar Amurka. A gaskiya mu dai wakilanmu na arewacin Borno a majalisar tarayya sun zama tamkar 'yan ɗumama kujera kawai. Duba da yadda muke ganin takwarorinsu masu wakiltar talakawa a wasu sassan jihar na ta miƙa ƙudurori daban-daban musamman ma akan harkar tsaro da ta sake samun nakasu a jihar. Sai sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha mace na jihar Yobe. Ta ce salamu alaikum VOA Hausa. Mun yi Allah wadai da kakkaɓo wani jirgin saman agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da 'yan ta'adda suka yi a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan tashe-tashen hankula da fitintunu na 'yan bindiga a jihar. To dalla yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da labaran duniya a takaice. News Summary Shugaba Yakubu a takaice, India ta ba da sanarwar sama da sabbin kamuwar cutar coronavirus 2023 a yau litini, lamarin da ya sa kasar ta zartara rasha a adadin yawan masu cutar inda ta koma ta uku a duniya. a yanzu India ce ke biye da amurka da brazil a yawan masu ɗauke da cutar kasar ta rufe tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa amma sannu a hankali gwamnati ta fara sassauta takunkumin da ta sanya a bangaren yawon bude ido a cikin gida domin farfado da tattalin arzikin ƙasar sai dai a udar pradesh jihar india da ta fi yawan jama'a jama'ai sun kara tsawaita wa'adin kulle akan kasuwanci wuraren shakatawa da gidajen tarihi da na yawon bude ido da ke birnin agra ciki har da taj mahal a daidai lokacin da cutar covid-19 yake ci gaba da yaduwa jami'ai a fadin jihohin yankin kudancin amurka sun bayyana damuwa akan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan yayin da shugaban kasa donald trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa ba ne kate gallego magajiyar birnin yammaci na phoenix da ke jihar arizona ta faɗa wa kafar labaran abc cikin wani shirin a wannan makon cewa mun yi gaggawar buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan maris da afrilu ta ce muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ya kai dubu hamsin da tara a birnin da ke da yawan mutane miliyan ɗaya da ɗigo bakwai gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar ƙasar saudi arabia ta ba da sanarwar ka'idojin lafiya da aka gindaya domin gudanar da aikin hajin bana a jiya lahadi ne cibiyar kare yaduwar cututtukan ƙasar ta bayyana cewa an shata ka'idojin ne da zimbar dakile yaduwar coronavirus a watan jiya kasar saudiya ta ba da sanarwar cewar mutane kalilan ne za su samu damar aikin hajji a bana tun farko dai kasar ta ba da sanarwar hana musulmai daga wasu kasashe halartar aikin hajjin bana wanda shine karin farko da irin haka ya faru a tarihin wannan zamanin indiya da china sun fara janye dakarunsu a kwarin galwan da ke gabashin ladakh inda suka yi wata mummunar arangama a watan da ya gabata a yau litinin wasu masjiyun soji sun sanar da deacon herald cewa an fara shirin janyewa a galwan an cire rumfunan da ke yankin sintiri na p14 sojojin india 20 da dakarun china da ba a san yawan adadinsu ba ne aka kashe a rikicin da ya kaure a pp14 a ranar 15 ga watan yuni a yau litini kasuwannin hannayen jari na duniya sun farfado yayin da masu saka jari suka yi watsi da labaran hauhawan sabbin kamuwa da cutar coronavirus a amurka hannayen jari niki da ke tokyo ya rufe da wuri a yau da ribar kashi 1.8 Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya da Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariyan. Baba ya ku makeri ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.